daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana ط farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Litinin da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar gabatar muku da shirye-shiryen inda da farko za mu fara da cikakkun labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa yana fatan tattaunawar da ake yi tsakanin Iran da Amurka za ta kai ga cimma yarjejeniya ta gaskiya. Iran ta yi watsi da zarge-zargen taron ƙasashen larabawa game da tsibirai uku na tekun fasha. lokacin da kasashen yamma suka yi biris da kisan gillar da aka yi a gaza kuma suna kuka kan cutar da tsohon shugaban kasar amurka ke fama da ita yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa yana fatan tattaunawar da ake yi tsakanin iran da amurka za ta kai ga cimma yarjejeniya ta gaskiya shugaban kasar iran masu pezeshkian ya bayyana cewa iran tana fatan tattaunawar da amurka tattaunawarta da amurka za ta kai ga cimma yarjejeniya ta gaskiya da za ta tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin a yammacin jiya lahadi a gefen taron dandalin tattaunawa na tehran na shekara ta 2025 a wata ganawa da ministan harkokin wajen masarautar oman badr bin abdullah al-busaidi shugaba fasaskiyan ya yaba da irin kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma irin rawar da gwamnatin oman take takawa wajen daukar nauyin shawarwarin da ba na kai tsaye ba tsakanin amurka da jamhuriyar musulunci ta iran yana mai cewa suna fatan sakamakon kokarin da kuma sahihan manufofin sultan haitham bin tariq waɗannan shawari za su kai ga cimma yarjejeniyar adalci da za ta tabbatar da zama da kwanciyar hankali a yankin shugaban na iran ya jaddada wajabcin ƙara samun kusanci a tsakanin ƙasashen musulmi yana mai cewa masu kusanci da juna da faɗaɗa haɗin gwiwarsu hakan nan masu fatan cutar da al'ummar musulmi za su zama masu haifar da saɓani da rarrabuwan kai a tsakaninsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewa Iran ta jajirce kan harkokin diflomasiyya kuma tana neman yarjejeniya ta gaskiya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya jaddada ƙudurin ƙasar Iran kan harkokin diflomasiyya da kuma cimma daidaito bisa tsarin yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya tare da cikakken mutunta haƙƙin nukiliyar ƙasar Iran. da kuma tabbatar da manufar ɗage takunkumi da aka sanya mata wannan dai ya zo ne a cikin jawabin da arakci ya gabatar a ranar lahadin da ta gabata a wajen taron tattaunawa na birnin tehran wanda cibiyar nazarin harkokin siyasa da ƙasa da ƙasa da ta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ɗauki nauyin shiryawa. tare da halartar tawagogi 200 na manyan jami'ai daga ƙasashe 53 da wakilan majalisar ɗinkin duniya yayin da yake yin bitar abubuwan da suka faru a shekarar da ta gabata kan kan fage na ƙasa da ƙasa da kuma manufofin ƙetare arakci ya bayyana cewa abin takaici shekarar da ta gabata na tattare da al'amura masu ɗaci da kuma bala'in jin ƙai mafi yawan waɗannan masifu sun su ne hare-haren da laifukan da yahudawan sahayoniya suka aikata a gaza waɗanda waɗannan laifuka babu shakka za a iya ɗaukar su a matsayin bayyananu kuma ba a taɓa ganin irinsu ba ta hanyar watsa shirye-shiryen kisan kiyashi da aka yi a duniya a wani lokaci kuma ba a taɓa gani ba ta hanyar watsa shirye-shiryen kisan ƙare dangi da ake yi a duniya. ko kuma a cikin fina finan sararin samaniya iran ta yi watsi da zarge-zargen taron ƙasashen larabawa game da tsibirai uku na tekun fasha kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi watsi da zarge-zargen da ke kunshe a cikin bayanin ƙarshe na taron ƙasashen larabawa a bagadaza. dangane da tsibiran iran guda uku na babban tub da karamin tub da abu musa ismail baka'i ya tabbatar a jiya litinin 19 ga watan mayu cewa tsibiran tsibiran nan uku na babban tumbu da karamin tumbu da abu musa wasu bangarori ne na kasar iran yana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin duwani da da'awar wani fanni ya saba wa ƙa'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma keta mutuncin yankunan ƙasa da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa a matsayin makwabciyar ƙasa yana mai ganin tabbatar da irin wannan batu a cikin bayanin ƙarshe na taron ƙasashen larabawa ba abu ne da za a amince da shi ba. kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya shawarci ƙungiyar ƙasashen haɗin kan larabawa da ta yi la'akari da batutuwan hujjoji da tarihi da na ƙasa a lokacin da suke tsara matsayinsu maimakon yin zarge-zarge da ba su da tushe da kuma ƙoƙarin ƙara fahimtar juna da alaƙa a tsakanin ƙasashen yankin. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran a lokacin da kasashen yamma suka yi buris da kisan gillar da ake yi a gaza kuma a halin yanzu suna kuka kan cutar da tsohon shugaban kasar amurka joe biden ke fama da ita marubuciya kuma 'yar jaridar kasar australia kathleen johnston a cikin wani makala da ta rubuta ta siffanta abin da ta kira matsayin munafincin ƙasashen yamma wajen mu'amala da ƙimar ɗan adamtaka da gwada alhini kan batun ciwon shugaban amurka tsohon shugaban amurka joe biden game da cutar sankara da ke fama da ita a matsayin masifar fallasa saɓanin da ke cikin maganganun siyasa da kyawun ɗabi'u na amurka dangane da laifukan yaƙi musamman abin da ke faruwa a gaza tana cewa ciwon daji na prostate yana da 'yancin wanzuwa yayin da ciwon daji na biden yana da 'yancin kare kansa johnston ta yi izgili game da tausayin biden da wasu kafofin watsa labarai na yammacin turai da da'irori na siyasa suka nuna tana mai sukar bacin ran da alhini da ake yi na kalamai marasa dacewa game da rashin lafiyar biden yayin da ta yi watsi da alhinin fushin dubban waɗanda suka faɗi sakamakon yanke shawarar siyasarsa musamman a cikin muhallin cikakken goyon bayan amurka ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen aiwatar da kisan gilla kan falasɗinawa a gaza firaministan gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar libya ya bayyana cewa babu wata cibiyar tsaro a libya sai dai cibiyoyi na yau da kullum da suka hada da sojoji da 'yan sanda abdulhamid addabaiba shugaban gwamnati rikon kwaryar gwamnatin haɗin kan ƙasa ya ce babu wani wuri a ƙasar libya sai dai ci sai dai cibiyoyin yau da kullum ciki har da sojoji da 'yan sanda da ba ya faɗi haka ne biyo bayan al'amuran tsaro da suka faru a babban birnin ƙasar tripoli a ranar litinin na makon jiya bayan kisan abdulgani al-kikili wanda aka fi sani da ganiwa kwamandan kungiyar da ake kira da stability sport apparatus bayanin na da bai ya zo ne a yayin wani taron tsaro da aka gudanar a makon da ya gabata tare da mukaddashin ministan harkokin cikin gida imad at-tarabulusi ƙaramin sakatare na ma'aikatar tsaro abdulsalam azobi da daraktan sashen leƙen asiri na soji mahalatta taron sun ba da cikakken bayani kan matakan aiwatar da shirin tsaro na babban birnin ƙasar da baiba ya ƙara da cewa dukkanin sansanonin soji da kayayyakin aiki a ƙasar dole ne su kasance ƙarƙashin ma'aikatar tsaro da sojojin ƙasar libya da kaɗai yana mai jaddada cewa babu wata ƙungiya da ke ɗauke da makamai a wajen wannan tsari da ke da haƙƙi kuma horon hukumomi shine ka'idar da ba za a keɓe kowa ba ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla bayan da aka gama shan labarin duniya yanzu kuma sai shirye-shiryenmu yau da kullum da suka hada da shirin ko kun san mu koyi harsan farasanci, kisoshin rayuwa, labaran wasanni, kiɗe-kiɗen iraniyawa da leƙa wato mu kula da lafiya mu harkar lafiya ku yi saurare lafiya. Ko kun san. bismillah rahman rahim masu sauraro yau litinin 29 ga watan urdu behest shekara ta 1404 hijira shamsiya wanda ya daidai da 21 ga watan zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 19 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 504 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan mayu shekara ta 1521 miladiya sojojin daular usmaniya bayan yaƙi mai tsanani da turawa a yankin balkan sun sami nasarar mamayar birnin belgrade babban birnin ƙasar yugoslavia a lokacin tun cikin karni 14 miladiya ne dai daular usmaniya ta fara mamayar kasashen yankin balkan sannan bayan wa'annan nasarori daular usmaniya ta mamaye wani bangare na yankin mulkin kasar hungary amma saboda raunin da daular usmaniya ta yi daga baya a farkon karni ashirin dukkanin wa'annan kasashen balkan sun kwaci 'yancinsu daga daular usmaniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan mayu shekara ta 1925 miladiya aka haifi malcolm x shugaban wata kungiyar bakaken fata musulmi a ƙasar amurka malcolm x wanda aka fi saninsa da malik ashabbas bayan musuluntansa yana ɗan shekara hudu a duniya wata kungiyar fararen fatan ƙasar amurka wacce ake kira kukulikus ta ƙona gidan iyayensa amma malcolm ya ci gaba da karatu a wata makarantar kwana a ƙasar ta amurka yana ɗan shekara sha biyar a duniya ya bar makaranta saboda talauci sannan ya fara aiki a wani otel na wani lokaci har zuwa lokacin da ya fara shaye-shaye da kuma sata wata rana ya yi sata aka kama shi aka yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru biyar a cikin gidan yari ne dai malcolm x ya haɗu da fursunoni musulmi baƙaƙen fata wa'anda suke bin Elijah Muhammad daga nan Malcolm X ya fara karatun littattafan addini musulunci ya kuma tasirantu da su To haka bayan ya gama cin kaso yana ɗan shekara ashirin da 21 a duniya ya ci gaba da kasancewa tare da ƙungiyar Elijah Muhammad daga nan Malcolm X ya fara wa'azi da kuma gwagwarmaya da fararen fata Amurka wa'anda suke gudanar da mulkin wariya a lokacin tare da taimakon wasu musulmi Malcolm X ya gina wa musulmi masallaci a biranen Detroit da kuma philadelphia a shekarar 1964 miladiya malcolm x ya balle daga kungiyar alhaji muhammad sannan ya sami damar ziyarar kasashen afirka da kuma asiya don haka ya kara sanin addinin musulunci da ko musulmi amma malik ashabas yana komawa amurka a cikin watan fabrairu shekarar 1965 miladiya aka kashe shi a lokacin da yake gabatar da jawabi a wani wuri kamar yadda kisan siyasa yake a amurka da har yanzu ba wanda ya san wanda suka shirya ko kuma suka kashe malik ashabbas masu sauraro ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a ranar irin ta wato 19 ga watan mayun shekarar 1936 miladiya robert watson watt wani masani a ƙasar ingila ya sami nasarar ƙirƙiro radiyo a karon farko a duniya daga lokacin da radiyo ya zama wata kafa mai matukar muhimmanci ga rayuwar biladama ya zama hanya ta ilmantarwa da sanarwa da kuma wasu al'amura masu muhimmanci da farko an kafa akwatin radiyo na farko a wani shago a kasar ingila sannan an yi amfani da radiyo don sanar da mutane a lokacin da makaman makiya suke zuwa don su ɓoye kafin makaman su faɗo ƙasa a yakin duniya na biyu a ingila amma duk tare da ci gaban da aka samu a duniya a halin yanzu ma ana amfani da rediyo don buƙatu da dama. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan ga watan shekara ta 1162 hijira shamsiyya a daidai lokacin da gwamnatin kama karya ta kasar Iraki ta lokacin take dirar mikiya a kan duk wanda suke gaba da gwamnatin kasar jami'an tsaron kasar iraki sun kama mutane 90 daga cikin dangin ayatullahi hakim babban malami a birnin najaf na ƙasar iraki sannan bayan kwanaki shida da kama su jami'an tsaro suka kashe mutane shida daga cikinsu sannan bayan wasu kwanaki ta sake kashe wasu goma daga cikinsu ayatollah muhsin hakim dai babban malamin addini ne kuma marja'i a makarantar hausa ta birnin najaf da ke kudancin ƙasar iraki ayatollah muhsin hakim ya rasu a shekara ta 1348 hijira shamsiya da dama daga cikin danginsa malaman addini ne ko kuma masana don haka ne gwamnatin saddam husaini na ƙasar iraki a lokacin ya ji tsoron karɓuwan da 'yan wannan babban gidan suke da shi a ƙasar ta iraki ya bi su ɗaɗɗaya yana kashe su ko yana jefa su a gidan yari. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda za mu shiga cikin darasi na 153 a cikin darasin yau da za a ji tattauna tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da daɗaɗɗen filin sabka da tashin jiragen saman nan da ke birnin tehran na mehrabad wanda yake ɗaya daga cikin muhimman wurare na tashin jirage da suka fi jimawa a yankin gabas ta tsakiya za a ji asalin wannan filin sabka tashin jiragen sama da kuma lokacin da aka gina shi da waɗanda suka gudanar da aikin gina shi a cikin tattaunawa da za ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فرودگاه jirgi. مهرآباد نه مهرآباد قدیمی دددی قدیمی ترین ما دی و سال 1938 میلادی شکر تا الف دا تلاتن دا تکوز میلادیه آن افتتاح شد ام بود سالها قبل شکرو کپنن هواپیما جرگن سما پرواز تشی آنها پرواز می کردند سو سن چه سنا تشی کجا؟ اینا آنها می نشستند سو سنا سبکه صاف تگریه هموار دی اطراف گپی آنها فرود می آمدند سو سنا سبکه کی یوشی آن انجام شد اکا ایواتر هکن سال 1923 شکرر الب دیتره ده اشرن ده اکو گروهی از ونی گونگو دگا جوانان متاسا آموزش کویو خلبان matuƙin jirgin sama. Khalabani. ایکن توک jirgin سما. روسیه قصر راشا فرانسه قصر فرانسه دو سال شکرو بیو آنها بازگشتند سو سنداو از آن پس دگنن کما آن آغاز شد ام پارشی در خصوص دیکی بنچی ساخت کیراوا قطعات بنگروری کارخانه ma'aikata آن وجود دارد شی یه د ساموا آن وجود داشته است شی یا شی یه د ساموا سنا انتاوه. نسبتاً گرگدو سال 1935 شکرر الب ریتره در تلاتن دبر جالب است یه ندک آیتروا شهر گری بین المللی نه کسا ده کسا آن دارد شی نده چند سال پیش واسه شکرو ده سه گباتا آن افتتاح شد. ام بود جدید سابو چهل کیلومتر. کیلومتر اربعین جنوب کدو آن واقع شده است شی یکی اکثرا ما پیوا خارجی نوجی آن صورت میگیرد شی یکی ابکوا kuma da laban da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na Mehrabad. Ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. فرودگاه مهرآباد قدیمی ترین فرودگاه ایران است. فرودگاه مهرآباد در سال 1938 میلادی افتتاح شد. اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. این هواپیماها کجا می نشستند؟ هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند. و دو سال بعد به ایران بازگشتند. از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد. آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه‌ای در ایران وجود دارد؟ بله، این صنعت در ایران نسبتا قدیمی است و از سال 1935 وجود داشته است. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی بله فرودگاه بینون المللی امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است فرودگاه امام خمینی کجاست؟ این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آن صورت میگیرد. To madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. furudgoh Mehrabad qadimi tarin iran Iran است. Filin jiragen sama na Mehrabad shine filin jirage mafi dadewa a Iran. فرودگاه مهرآباد در سال 1938 میلادی افتتاح شد. پیلنجرگی جیرگه مهرآباد an buɗe shi ne a cikin shekarar 1938. اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. اما سو شکرو کپن نما جرگن سما سنا تشی ایران این هواپیماها کجا می نشستند؟ ودنن جرگی اینا سکی سبکه هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. جرگی سنا سبکانی اکن تنتگریر تربایه. hakanan kuma suna اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ در در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند و دو سال بعد به ایران بازگشتند از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد a shekara ta 1923 wasu gungun matasa sun tafi kasashen rasha da faransa domin koyon tukin jirgin sama bayan shekaru biyu sun dawo iran daga nan ne matuƙa jiragen sama na iran suka fara tashi آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه ای در ایران وجود دارد؟ شن اکوی ونی ورین کیره کیره دایرن گنچی کیرا jirgi da kuma sa a Iran? Bale, in san'at dar Iran nisbatan qadimi است و از سال 1935 وجود داشته است. ای wannan aiki gurgudu ya jima Iran. Akwai irin wannan aiki tun daga shekara ta 1935. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی ابند قایتر وا برنن تهران نادا فیلان سبکا د تاشن جراجن سما نا قسا د قسا گودا بیو فیلن جرگی نا مهرآباد دا جرگی نا امام خمینی بله فرودگاه بین امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است ای filin jirgi na ƙasa da ƙasa na imam khomeini an buɗe shi ne wasu shekaru da suka gabata kuma فرودگاه امام خمینی کجاست؟ پیلن جرگی نه امام خمینی اینه این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آن صورت میگیرد. ونن پیلن جرگی نه kudancin birnin tehran kimanin kilomita 40 mafi yawan jirage da suke tashi zuwa kasashen ƙetare suna tashi a can ne. To madalla an saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na birnin Tehran mafi dadewa wato filin jirage na Mehrabad. Filin jirage na Mehrabad dai ya kasance ɗaya daga cikin filayen sabka da tashi da ake buga misali da su wurin jimawa a dukkanin yankin gabas ta tsakiya wanda kuma fili ne da yake da tarihi a tarihin juyin halin musulunci na iran wanda kuma ko shaka babu muhammad kasantosa ɗaya daga cikin masu koyon harshen farisanci da adabi na farisanci da kuma al'adun ƙasar iran ya bayar da muhimmanci matuka wurin sanin abin da ya shafi wannan filin suka da tashi na birnin tehran idan allah ya kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da wanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim kyawa ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Stan na Atullahi Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma sirar Fatimatu Zahra diyar manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam sannan mahaifiyar Alhassan da Alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna da muke kawo muku mun tsaya inda muka kawo muku ƙarshen hudubarta salamullahi alaiha a gaban khalifa na farko a kuma cikin masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta mun ji irin tasirin da hudubar ta yi a cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam musamman a cikin mutanen madina ko kuma ansar. a lokacin da khalifa na farko ya ga irin tasirin da hudubarta ta yi sai ya sake hawa kan mimbari na manzan allah sallallahu alaihi sallam ya sake huduba inda a cikinta ya gargaɗi mutanen ansar kan cewa ya ji labarin abin da wasu wawaye daga cikinsu suke faɗa amma ba zai iya amfani da ƙarfi a kansu ba saboda su ne suka taimaka wa manzan allah sallallahu alaihi wa a lokacin da ya yi hijira daga makka zuwa madina amma zai yi shiru matukar ba a taba shi ba a cikin hudubar ya zargi amirul mu'minin ali ibn abi talib salam da tada fitina bayan an dushe ta kuma yana amfani ko kuma neman taimako na raunana da kuma mata don cimma manufofinsa sannan ya sifanta su da abubuwan da ba su dace ba kuma mun zaɓi rashin ambatonsu a cikin wannan shirin sai dai mun bayyana cewa ummul mu'minina ummu salma ridwanullahi ta'ala alaiha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta mayar masa da martani a lokacin da ta ji abubuwan da ya faɗa dangane da zahra da kuma mijinta ali dan abi talib alaihi salam sheikh jamaluddin ashami ya kawo a cikin littafinsa ad-durrul nazim yana cewa bayan hudubar fatima salamu alaiha a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tasirin da ta yi a cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam musamman a cikin mutanen ansar khalifa na farko ya sake hawan mimbari ya kuma yi huduba inda a ciki ya yi amfani da kalmomin da muka kawo a baya dangane da imam ali da kuma matarsa fatima salamu alaiha a lokacin da labari ya kai kunnen ummu salma ridwanullahi ta'ala alaiha matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta fusata sannan ta ce shin waye zai faɗa wa fatima haka na rantse da allah ita hurul ini ce a cikin sifar mutane tsarkakakkiya daga Dauda. kuma ta tashi a gaban mutane masu tsarki sannan mala'iku ne suke kawo mata abinci sannan ta rayu a cikin mata masu tsarki sannan ta sami mafi kyawun tarbiyya shin kuna tsammanin manzon allah sallallahu alaihi wa zai hana ta gadonta sannan ba zai faɗa mata ba allah ta'ala na faɗa kuma ka gargaɗi danginka na kusa cikin sura ta 26 da ta ko kuna gani ya gargaɗe ta sannan ta saɓa wa gargaɗinsa ne ita ce mafificin dukkanin mata sannan wacce ake kwatanta ta da maryam sannan allah ta'ala ya cika saƙonninsa ga bil'adama da mahaifinta kuma yakan yi duk abin da zai iya yi don neman yaddata da kuma kwantar da hankalinta ku yi hankali manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana ganin ku sannan za ku koma zuwa ga allah ta'ala a sannan za ku gani wasu malaman tarihi sun bayyana cewa saboda wannan magana tata ce aka hana ummu salma rabonta na kudade da aka saba bata a kowane lokaci daga nan sai zahra salamun alaiha ta koma gida ta sami cewa amirul mu'mini na alim da talib salam yana dakon dawowarta a lokacin da ta shigo gida ta zauna sai ta faɗa masa duk abin da ya faru da kuma irin damuwarta da yadda suka dage wajen hana ta haƙƙinta da kuma yadda suke ƙin karɓar gaskiyar abin da ta faɗa sai imam salam ya ce mata ina roƙon allah ya kare ki daga duk wata cuta maƙiyanki ne za su halaka don haka ki kwantar da hankalinki ya ce ɗar gidan annabci ki kwantar da hankalinki idan abin da za rayu da shi ne kike damuwa da shi wannan allah ta'ala ya riƙa ya lamunce maki rabonki ba wanda ya isa ya hana ki kuma abin da allah ta'ala ya tanadar maki a can ya fi maki kan abin da aka kwace a hannunki amma a lokacin da matan ansar suka ji abin da ya faru da zahra salamu alaiha musamman bayan hudubarta sai suka yi magana da mazajensu kan cewa su je su nemi afuwarta sai wasu jama'a daga cikinsu suka je don neman afuwarta a lokacin da suka shiga wajenta salamullah alaiha sun faɗa mata cewa ya shugaban mata da baban hassan ya yi mana magana kan wannan al'amari kafin a ƙulla shi da ba mu zaɓi waninsa ba sai ta ce masu ku bar ni da halin da nake ciki ba ku da wani uzuri bayan abin da kuka yi da kuma kuskuren da kuka aikata a wasu ruwayin an bayyana cewa matan muhajirun da ansar ne suka shiga wajen zahra salamu alaiha kuma suna da yawa ba a san wanda ya ba da shawarar su zo su ba ta haƙuri ba amma ko maganganu da dama sun yaɗu a cikin madina dangane da hudubarta da kuma yadda ta kare da shugabannin gwamnatin lokacin musamman bayan da amirul mu'minin salam ya zagaya da ita cikin madina musamman zuwa gidajen ansar yana neman goyon bayansu don dawo da haƙƙinsa da kuma haƙƙin matarsa da aka ƙwace. wannan mai yiwa shi sa suka aiko da mutanensu zuwa wajen zahra salamu alaiha su ba ta sannan su bayyana mata yadda al'amarin ya kasance har abin da ya faru ya faru amma bayan shigowarsu wajenta salamula alaiha sun ce mata yaya kike yaɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka saba idan mutum ya zo wajen wani wanda yake fama da rashin lafiya zai tambaye shi dangane da lafiyarsa da kuma halin da yake ciki amma zahra salamun alaiha da ta tashi ba su ansa sai ta faɗa musu irin zafin da take ji a cikin zuciyarta ba jikinta ba don haka ta faɗa musu abin da ya fi damunta sai ta ce na rantse da allah na zama mai ƙin duniyarku da kuma takaici ga mazajenku. ku wannan shine ya fi damunta ta damu da yadda mutanen ansar suka yi watsi da ita suka kuma zaɓi hanyar da bata dace ba ko kuma suka ƙi taimaka mata a lokacin da take buƙatar taimakon su. sai ta ƙara da cewa na yi watsi da su bayan na jarrabe su na kuma ƙaurace masu bayan na ga cewa ba su da anniyar kasancewa tare da ni bayan na gane su abin kunya ne a gare su a nan tana nufin cewa abin kunya ne a gare su ta nemi taimakonsu amma ba za su taimaka mata ba abin kunya ne gare su su yi shiru a daidai lokacin da take kuka take neman mataimaka wa'anda za su karɓa mata haƙƙinta suna nan amma sun kasa taimaka mata sai ta ci gaba da cewa sun yi watsi da gaskiya bayan sun kasance masu ɗaukarsa da muhimmanci wato mutanen ansar a farkon musulunci sun kasance cikin wa'anda suke taimakawa gaskiya suka sai da ransu don ya kafu amma kuma a halin yanzu sun fara watsi da shi saboda sun kasa taimaka mata a lokacin da ta buƙaci hakan daga wajensu sai ta ƙara da cewa suna dukan duwatsu wanda ba sa da ƙarfi suna ɓata masunsu wannan saboda mashi dole ne ya kasance yana da ƙarfin huda wani abu wato na makiya don haka idan ya rasa kaifinsa to ba zai iya wani amfani ba don ba zai kashe makiya ba sannan ta ci gaba da cewa sannan suna kuskure wajen hukunta al'amura a nan tana nufin cewa saurin amincewarsu da shugabannin da ba iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da kuma yin watsi da su a lokacin da suke buƙatar taimakonsu wani babban kuskure ne sannan ta ci gaba da cewa an ɓatar da su da abubuwan wargi wato wa'anda ba sa bin hanyar gaskiya sannan ta karanta musu aya ta 80 na suratun nisa inda allah ta'ala ya yi magana dangane da banu isra'ila da kuma yadda malamansu da shugabanninsu suka batar da su da kuma yadda hakan yana matsayin bautarsu ne kuma sun halaka su suna sane da hakan sannan ta ce lele na ɗaura igiya a wuyarsu a nan tana nufin ta gama aikinta a hudbar da ta yi ta kuma kafa hujja a kansu muhajirun da kuma ansar a hudbar da ta yi a masallaci don haka a halin yanzu haƙƙin abubuwan da za su faru na ɓata ya hau kansu don haka su za su gamu da allah ta'ala sannan al'umman da za su zo nan gaba wa'anda za su gane kurakuransu za su aibata su sai ta ji gaba da cewa na sauke nauyin abin da ya faru a kan wuyarsu kuma ina da tabbacin cewa za su ji kunya sannan a lahira kuma za su ɗauki alhakin duk abin da ya faru ko kuma zai faru da al'ummar musulmi a cikin wannan al'ummar nan gaba dangane da wannan maganar ta tsara salamun alaiha za mu fahimci haka a wannan zamanin da muke ciki inda duk tare da tursasawar da ake wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansu da aka yi a tsawon tarihin musulunci sai gashi a yau ba inda za ka je a duniya sai ka sami mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun watsu zuwa ko'ina kuma dukkan asiran da malaman tarihi da kuma sarakuna da suka gabata suka ɓoye sai sun fara bayyana a fili ga kowa hatta wa'anda ba su da ilimi mai zurfi za su fahimci kurakuran da wa'annan magabata suka yi da kuma barnan da suka yi wa addinin musulunci bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da Haka da kuma sake sa a cikin shirin labaran wasanni wanda shin mai kawo muku labaran wasanni da su shafi cikin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bar ya da zango a nahiyar afirka inda za ku cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗaya ta ji kunya daga karshe dai an kawo ƙarshen gasar kwarmacin kofin nahiyar afirka ta yanka shekaru ashirin wanda kasar masar ta ɗauki bakunci inda kasar afirka ta kudu ta ɗauki kofin bayan wasan karshe wato final suka buga tsakanin su kasar morocco inda tashi wasan ɗaya da babu najeriya ce ta zama ta uku bayan da suka buga wasan neman mataki na uku tsakanin su da kasar masar mai masaukin baki inda aka tashi wasan kunnen doki ɗaya ɗaya sai dai sai da aka kai matakin bugun da kai sai mai tsaron gida wato penalty kenan saboda rashin samun wanda ya nasara daga eh, tsakanin su daga ƙarshe dai aka tashi wasan hudu da ɗaya Najeriya ta yi galaba ga kaɗan daga cikin gautukan da aka ba waɗanda suka nuna rawar gani a gasar an zaɓi Tyler Smith ɗan Afirka ta gudu a matsayin ɗan wasan da ya fi ƙwazo sai kuma wanda ya fi zura ƙwallaye wato Momo Kamara da ƙasa saliyo sai kuma mai horarza a 'yan wasan da ya fi ƙwazo wato raymond maka na afirka ta kudu sai kuma tawagar ta fi yin wasa mai tsafta inda aka zaɓi ƙasar morocco sai kuma mai tsaron gida da ya fi nuna ƙwazo wato flacho lowe shi ma ɗan ƙasar afirka ta kudu tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na afirka na najeriya daniel Omokachi ya nuna irin ci gaba mai ban sha'awa da aka samu a gasar ƙwallon ƙafa ta matasan afirka a na shekaru ashirin da a kammala a baya-bayan nan ya ce a matsayinsa na fitaccen mamba na kungiyar nazarin fasaha ta kafa a gasar cin kofin nahiyar afirka na yan kasa shekaru ashirin da gudanar da shekarar nan da muke ciki ta 2025. da biyar a mokaci ya lura da yadda harkar kwallon kafa ke ci gaba da gudana a faɗin nahiyar kuma ya jinjina hukumar game da wajen kokarin da take yi. To yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kuma za ku ji cewa bayan gagarumin nasara akan ƙasar pakistan tare kwallon hannu ta maza ta iran ta tsallake zuwa wasan ƙarshe na gasar asiya ta goma ta samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a nan gaba wannan wani muhimmin mataki ne ga wasan kwallon hannu na gabar teku yayin da tawagar ba kawai ta kai wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar asiya ba ne har ma ta zama ɗaya daga cikin waɗanda suke buga wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya na asiya guda biyu da ke tafe wannan garamin nasara na nuna irin ci gaban wasanni ne a yankin baki ɗaya 'yar wasan ƙasar iran maral turkaman ta zama ta ɗaya a matsayin wadda ta fi zura kwallaye a gasar cin kofin a gasar cin kofin a gasar cin kofin nahiyar asiya ta mata ta fustal kamar yadda hukumar ƙwallon kafar asiya ta sanar a baya bayan nan an bai mai tsaron ragar kasar japan kyautar kambun mai tsaron gida da ya fi iya tsaron gida yayin dan wasan kasar china ya sami kyautar dan wasan da ya fi yin wasa mai tsafta a wannan gasa tawagar fussal ta mata ta iran ta zo ta uku bayan ta doke china a gasar to daga karshe bari mu karkare shirin namu a yankin asiya da sakamakon wasannin da aka buga na gasar premier league ta kasar iran mako na talatin a ranar alhamis ta gabata Persepolis ta allasa Habadar da ci biyu da babu sai kuma Saji Mazandaran ta a han da ci uku da babu sai kuma Shams Azarkazvin ta sha kashi a hannun Alminium Arak da ci uku da ɗaya sai kuma Malavan da Fular sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya sai kuma Sefahan ta lallasa Istiklal da ci uku da ɗaya Chadar Marvardikan ta sha kashi a hannun Gulgahar Sirjan da ci ɗaya da babu sai misra sanjani da khairu khuram abad sun yi kunnan doki babu ci sai kuma istiklal ta ji jiki a hannun tarakto da ci uku da ɗaya to yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta tarakto ita ce ke kan gaba da maki 60 da maki 68 sai kuma sefahan da maki 60 a matsayin ta biyu sai kuma police da maki 60 a matsayin ta uku da bambancin kwallaye. to masu wurare lokaci ya mu gangara da ku zuwa nahiyar turai domin jin irin wainar da ake toyawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta doke manchester united da ci uku da babu a wasan karshe na cin kofin fa na mata a wembley a ranar lahadi da ta gabata don kammala gasar cikin gida ta ingila tuni dai chelsea ta lashe kofin gasar ingila yin ta zama ƙungiya ta farko da ta ci gaba da zama ta farko ba ta da an doke ta ba a gasar cin kofin mata a kar wasanni ta 22 bayan ta ɗauke kofin gasar cikin gida karo na shida a jere bayan ta ɗauke kofin champions league ɗan wasan gaba na ingila mai taka da manchester united marcus rashford dan shekara 22 da ke zaman aro a aston villa ya amince a rage masa albashi domin samu komawa taka leda kungiyar barcelona a kaka mai zuwa kamar yadda jaridar spanish ta bayyana tun da fara dai barcelona na son daukar rashford a matsayin aro daga manchester united amma tana fatan sanya dan wasan nan gaba kaɗan idan cinikinsu ya kaya kamar yadda jaridar sport ta ispaniya ta bayyana wato mai tsaron baya na poland kuma dan wasan arsenal jacob Kuwir, dan shekara 25 da haihuwa na samun wanda suke son su dauke sa ciki hadda napoli sai dai kulob dinsa na serie a na son gunas su sassauta farashin fam miliyan 30 da suka sanya kan wannan dan wasa kamar da jaridar wato italiya ta bayyana manchester city na shirin kashe fan miliyan 180 kan ragi guda biyu na dan wasan jamus da ke taka leda a baya leverkusen Florian Wirtz dan shekara 22 da haihuwa da dan wasan tsakiya na Netherlands mai taka leda a AC Milan Tijjani Rijizas dan shekara 26 da haihuwa. Wasannin mako na 38 da za a buga a ranar 25 ga watan Mayu sun kunshi haka. Dortmund za ta kara da Leicester City sai Fulham ta kara Manchester United, Ipswich Town ta kara da West Ham sai Liverpool ta kara da Crystal Palace, Manchester United za ta kara da Aston Villa sai Newcastle ta kara da Everton, Nottingham Forest ta kara da Chelsea, Southampton ta kara da Arsenal. Wannan kenan ga cikin wasan da za a buga a ranar 25 ga watan Mayu da muke ciki. Carlos Alcaraz ya lashe italian open bayan kaskara jenik sina da ci shida bakwai da shida da shida da ɗaya a ranar lahadi ta gabata an kuma kawo ƙarshen lashe wasan na 26 a jere da sina yake lashewa sai dai sina ya yi fatan ɗaukar italian open na bana domin ya zama na farko daga italiya da lashe kofin tun bayan adriano Fannata da ya taɓa lashe ga kofin a shekara ta 1976 kaftin ɗin tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ingila henry kane ya ce yanzu bayan munich ta fara ganin ƙwazonsa mai ƙara ba kaftin ɗin tawagar ingila henry kane ya ce yanzu bayan munich ta fara ganin ƙwazonsa sai ma an shiga shekarar baɗi mai zuwa sannan za su gane yadda yake kane ya lashe bundesliga a bana kofin farko da ya ci a tarihin rayuwarsa ta buga wasanni ƙwallon kafa mai shiga 31 da haihuwa yana da kunshin yarjejeniya da bayern munich zuwa ƙarshen shekara ta 2027 wanda ya koma jamus da taka leda daga tottenham a watan agustan shekara ta 2023 yanzu dai yaƙi ya rage tsakanin newcastle da chelsea da aston villa da manchester city da Nottingham forest a neman sauran gurbin shiga gasar zakarun nahiyar turai a baɗi uku ne daga biyar daga cikinsu za su wakilci ingila a champions league a kaka mai zuwa a wasan ƙarshe na ranar lahadi newcastle za ta kara da everton a st james park northern forest da chelsea za su keci raini a tsakaninsu a ranar angeli di maria ya gama wasa a benefica daga ƙarshen kakar nan kamar yadda ɗan gasar argentina ya sanar bayan da ƙungiyar ta kasa lashe babban kofin Mula na ƙasar portugal a ranar asabar suka tashi ɗaya ɗaya a braga haka ita spain ta ɗauki kofi da ta zarmaki biyu tsakani da benefica mai shekarar 37 da haihuwa wanda ya ritaya daga bugawa argentina ta mola a bara bayan yi mata karawa 145 ya yi kaka biyar a benefica wadda ya mata wasa karo biyu manchester city za ta yi zauracin dan wasan tsakiyar netherlands tijjani rangers mai shekara 26 daga AC Milan a bazara. Za a yi da ta yi sama da fan miliyan 57 kawai da aka yi masa. Saɓanin Manchester United ba su da wani shiri na maye gurbin rubin a amorim a matsayin koci dan wasan gefe na colombia louis diaz mai shekara 28 haihuwa ya yi alkawarin ci gaba da zama a liverpool duk da cewa a baya ana alakanta shi da komawa barcelona to saurare duka duka iya abin da ya so gana a cikin shirin gan lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki bari in koma gefe in diga aya a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala aka ji shi kamar haka ni ba dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi murtada gudarzi da fatan masu saurare sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurare lafiya بازیگران اول به yarba من to madalla murtada gudarzi ko saurara a cikin waƙarsa kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan فصل بهارم آمدم عروس فصل و آمدم آمدم سمت نگارم آمدم آمدم سمت نگارم آمدم همگی تشت تلا به سر کنین همگی رختای نو به بر کنین از آسمون نقل و نباد همه از پیر و جوون خبر کنیم باد و بارون را ببین دف مزنه باد و بارون را ببین دف مزنه که خدای گل در کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه میشنوی مشنوی سرنای باده مخنه بپشین کلاو به کاشون بخنه آی نبندون بکنیم سحن و سرا آی نبندون بکنیم سحن و سرا هرکی از را مرسه تا بدنه هرکی از را مرسه تا بدنه عروس فصل و بهار و محمدم عروس فصل و بهار و محمدم و سمت نگار و محمدم سمت نگار و محمدم سیب سرخ و سنج دو سکه به دو صفره سفره هفزین روز نو با سلام و سبزم و سیر و سما تنگ ماهی به برش یک سمنو باد و بارون را ببین دف نزنه باد و بارون را ببین دف نزنه که خدای گل دره کف نزنه که خدای گل وقت بق میخک و ناز بری ای خاک عزیز سرفراز همگی کل بزنین به روزگار که میگن به شادی و سرنا و ساز که میگن به شادی و سرنا و ساز عروس فصل یا بهار باد و بارون را ببین دف مزنه باد و بارون را ببین دف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara FM a birnin Yamai, gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar hakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na wannan mako zai yi dubi ne kan larurorin yoyon hutsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace da wuri-wuri. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Zanga da likitoci, badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan budan yabo ba ha, badan budan yabo, kurin waka dai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. To marala kamar yadda watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan larurorin yawan tsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace kafin lokacin haihuwar ya zo. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da yi mana shimfiɗa ne kan matsalolin da ke iya zuwa mace yayin haihuwa ko kuma bayan ta eh, da farko kamar yadda muka sani ita dai haihuwa ba larura ba ce ina nufin ba rashin lafiya ba ce idan yau aka wayi gari aka ce mutum matar shi tana da juna biyu tunanin shi ba ta samu jinya ba ne ya zai amma abin da yake ba da mamaki ne, abin da yake ba jinya ba ya zo kuma yana zama matsala da rayuwar 'yan adam shi ne shi haihuwa yanzu idan muka duba a takaice shi ne fatan kowane yari ne su samu uwa da cikakken lafiya kuma ta haihu lafiya kuma Allah ya ba ta ikon ta shayar kuma a samu karuwa a cikin al'umma to amma abin da yake faruwa yanzu Shi ne kusan kullum a rana akalla mata ɗari takwas ne suke rasuwa a kan dalilin ko renon ciki ko kuma haihuwa ko kuma bayan haihuwar haihu wurin shayarwa. Wannan idan muka sa shi a takaice shi ne za mu ga kusan rabin miliyan kenan na mata da suke samun matsaloli game da ɗaukar rayukansu dangane da haihuwa da kuma renon ciki. To, yadda ƙididdiga ya nuna shi ne, duk sanda aka samu mace ɗaya ta mutu akan dalilin haihuwa to sai an samu akalla fiye da mata ashirin wanda su kuma za su samu larurori manya-manya wanda za su dinga girgiza musu rayuwa wanda za su takura rayuwarsu ya zama da cewa a ba sa cikin nutsuwa. ala misali irin wannan matsaloli suna nan da yawa. Babban a ciki shine kamar zubar jini bayan haihuwa. Wannan zai iya yiwuwa take ne ko kuma zai yiwuwa bayan 'yan wasu awoyi ko kuma bayan makwari. Na biyu kamar wannan fiske-fiske da sarki haƙure da yake samun mata wasu ta haihu lafiya kuma abin da gani suna ta suke kamar wacce ta hau na uku idan abin ya ja lokaci to shine ake samun matsaloli irin na misali da mu muke gani na kamar yoyon fitsari dinnan da ake magana. Na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai. Zan gaida likitoci kuɗi suke ba ha ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi a cikin bayanin da likita yayi za a fahimci cewa matsalolin dai yana da yawa turukta ne daga cikinsu suka fi yawaita a kasashenmu na afirka misali irin su najeriya da kuma niger yanzu kamar misali a nan kasashen najeriya da kuma wasu kasashen ma da suke nan yammacin afirka tunda kusan al'adunmu ɗabi'o'inmu da waye sai dai san samu bambancin kaɗan amma kusan duk tafiyar da ake cewa dukkan wajaji ce yanzu kamar misali idan muka ɗauki shi wannan batu na zuban jini shi shi wannan babban matsala ne idan aka duba da ya fi kowanne don fiye da rabin matsalolin shi ya ɗauki kashi hamsin a ce a kasa matsalolin gida ɗari shi kaɗai zai ɗauki kashi hamsin ma ba kuma ba kawai ya ɗauki kashi hamsin ba ne a'a ya zama na babban matsala ne wanda ba a samu taimako na gaggawa a game da shi yanzu nan kamar wasa za a yi an rasa kowa kuma ka san shi ba abu mai takaici a rayuwar ɗan adam a ce dalilin haihuwa kuma dalilin samun ba ah, taimako na gaggawa na maganan wurin haihuwa ɗin mace rasa ranta. Har ma diddiga sun nuna cewa wai hanyar da ta fi ban haushi na mutuwa shine ce uwa ta mutu dalilin haihuwa. Tunda kamar yadda muka yi bayani da farko mun yadda cewa ciki da goyon ciki ba jinya ba ne. Rayuwa ce al'ada ce ta yadda 'yan adam za su karu a duniya. Saboda haka gashi shi kuma yana kawan don yanzu kamar misali a wannan na batun zuban jini da muka yi magana shi inda zai daɗa ba mutum takaici shi ne akwai haske da yake haskawa da za a gano cewa wannan mata da take da juna biyu yanzu in ba ta samu wasu abubuwa ba kafin haihuwa tabbas za ta samu wannan matsala na zuban jini wannan ya nuna cewa a shi ma mun sa abubuwan da suke da alaka da zuban jinin kuma mun bari yana zama matsala a rayuwar iyayen misali idan mace aka ce ta haura shekara talatin da biyar tana da hatsarin zuban jini duk sanda ta zo haihuwa matar da ta tashi a wurin da ana hargitsi ba zaman lafiya bayan da za a fita a nemi magani ba tana da hatsarin da in aka zo haihuwa za a sami zuban jini matar da ta san tana ta san lokacin haihuwarta kuma tana zaune nesa da asibitin da za ta haihu kuma ta yi sakaci ta yadda ta fara naƙuda a gida ba tare da an je asibitin da za a iya maganin wannan ba ita ma ta san tana da matsala irin wannan sanda za a ba a ɗauko kaka ta asibiti a matsayin taimako na gaggawa ake magana fiye da idan da ita ta taka da kafanta tun kan naƙudan ya faru an san cewa an yi tanadi ne mai jini za a fita an auna an shirya sai a haihu lafiya an jinin ma zai zuba an bi hanyoyi da za a kare wannan. Zan da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Dakta ya taɓa batun rashin zuwa awo ga mace mai juna biyu a cikin matsalolin da kan iya haddasa wa mace matsaloli yayin haihuwa ko kuma bayanta. Shin dakta me yasa wannan matsala ta rashin zuwa ziyartar likitoci ko kuma awon ciki ta kici ta cinyewa a ƙasashe irin su Najeriya? Na, to shi kamar matsalar yakan sha bamban daga iyali zuwa iyali. alal misali kamar tun da mun yi magana waɗanda suke nesa da asibitocin da za su haihu matsala na farko shine ba ma ɗaukan haihuwa da renon ciki a matsayin babban al'amari mun ma rikon sako-sako ko kuma da ake cewa rikon sakainar kashi abin da nake nufi a nan shine misali yau idan uwa za ta aurar da yarta takan shiga a dashi wanda za ta dinga siyan kayan ɗaki sannu yau ta siya masa gado gobe ta siya masa wa haka dai har ta haɗa kayan da za su kai ta ɗakin aure amma idan yau aka ce ita ce take da ciki ta samu ciki ba za ta yi wannan tanadi na ciki ta yi tanadin abubuwan da za ta bukata lokacin haihuwa ba misali tunda tana nesa da asibiti za ta yi tunanin nawa ne kuɗin mota daga gida zuwa asibiti sannan a ina ake shiga irin mota da za ta kai asibiti A'a zai yi wa asibiti an rubuta su magunguna mutum ya je na renon ciki da zai sa jinin mutum ya bunƙasa ko an zub da jinin ma ba za a galabaita ba. To an rubuta magani da a sharori na abinci nan ma ba. An zo lokacin da za a je awo nan ma ba a ji awo ba saboda dalilai iri-iri namu na al'ada zai yi mai gida ne baya nan bai ba da umarni ba zai yi kuɗin mota ne ba samu ba zai yi a'a sadaka ce ma ba ta bari matar ɗanta ta je asibiti. To, in aka haya wannan, in aka zo aka fara naƙuda maimakon an san ba ya awo a asibiti, to tun da naƙuda ta zo a tafi mu asibiti, nan ma sai a ce a ai kamata ya ce an a gida za a haya, ba za a je asibiti. Dalili wani ya ce ko wata ta ce ita kwanciyar asibiti ne da ake kwanta a haihu ba ta su. Wata ce a asibiti ne ma'aikatanmu ba sa karɓar hannu ko rafi ya raba gari ko kuma a'a tabo ko an yi ruwa ko wani abu to sai zama cin akwai wani abu da ya hana tafiyar da ta mara lafiya daga gida zuwa asibiti. da masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu sauraro ga shi da daktar namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. a don haka a nan tilis zan duka aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe inda za a ji mu dauke da cigaban sa kafin nan dai a madadin shi daktar namu sa'idu ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci ba dan kuɗi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. sama Allah kiyaye ciwo amin. Zan gaida likitoci.